Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa jami'an tsaro sun kama wasu mambobin kungiyoyin farar hula jiya a nan yamai yayin da kungiyoyin farar hula a maraɗi suka shigar da karar magajin gari da gwamnan jiha a kotu. Yau ce ranar yaƙi da bautar da ƙananan yara ta duniya. A rahoton musamman za ku ji amfanin farar albasa da ake nomawa a ƙauyen sukukutan da ke departama ɗin dogon duci. Jama'an tsaro sun kama wasu shugabannin ƙungiyoyin farar hula guda uku jiya da marice a Yamai a sakamakon wata zanga-zangar da hukumomin birnin suka haramta. Charno Ahmadu ko kuma Charno Ahmadu mamba a ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ya bayyana cewa wannan kame-kame na mabobin ƙungiyoyin farar hula ba zai karya musu guya ba aniyarsu ta yaki da wasu abubuwa da dokar kasafin kuɗi ta dubu takwas ta kumsa. Jiya mun gani yadda gwamnati ya tara polisai da jandarmomi suka hana ma mutane wannan taron na. bayan magarban na sun kama wajen mutane uku na kadar da concertation da accession jori ibrahim sun kama malam michael zodi na ukun shine abdurrahman idde to a kawa yanzu mutane uku nan ne su aka kama ba mu samu mu gansu ba zuwa yanzu jama'a su sani wannan hagogor maya nan da muke yi ba dan kanmu bane muke yi abu ne muke yi dan jama'a yau sanin kowa ne kudin ruwa kudin wuta komi ya karu kuma wannan ba za mu bari ba wani gungu ya hana mu mu yi incin mu ba dan sun kama jiya Musa Cangari da sun Nuhu Arzika ba yau sun kama su Jori da su Michael ba za mu hasa wannan gogor maya na wallahi mun fara ta ne kuma insha Allah har su kama mu daya bayan daya ba za mu fasa ba kuma nan zuwa da marece za mu hadu mu gani menene ya kamata mu yi a nan gaba mu tuna muku da cewa wasu mambobin kungiyar farar fular su 22 wato da aka kama a yin zanga-zangar uh, ta ranar 25 ga watan mars suna tsare a gidajen kaso daban-daban inda ke zargin su da halartar zanga-zangar da aka haramta da kuma ɓannata dukiyar ƙasa. A maraɗi ƙungiyoyin farar hula sun shigar da ƙarar babban magajin gari da gwamnan jiha a kotu yau da safe. Audu ɗan Naito mamba a ƙungiyoyin farar hula ya ce sun shigar da ƙarar ne saboda waɗannan mahukunta biyu sun ƙi yin biyayya ga hukuncin shari'a a ranar takwas ga watan Afrilu wadda wato ga watan Afrilu wadda ta ba su izinin gudanar da zanga-zanga a wannan ranar. Abu dan Naito ya yi wa Muhammad da mamman wakilinmu na maraɗi ƙarin haske. Yau Allah ya ba mu iko mun je mun aza wannan ƙara ƙara shugaban da'ira muke na harko saboda shi ya hana kuma shi ne ya ƙibin dokar shari'a mun san shi ma ƙalƙashin wata hakuma yake shi ya samu ka ce hadda ita wannan hakuma ta da gwamnan jiha to sai mu ji abin da kotu za ta cewa saboda nan sun taka ƙudiri na 196 na kundin shari'a ta ƙasar Nijar. Kamar yadda muka ce ne muna cikin ƙasa mai aiki da doka da oda. Yanzu su ke mulki, su Allah ya ba mulki. In suna son matsala saboda su ke da iko, in suna so su kama musu ɗarin mu. Amma mu mun yarda da doka da oda, mun yarda da koti, mun yarda da shari'a. In har a yi shari'a, to gaskiya ta haita ba a cewa gaskiya ka ta ƙare, sai dai a ce ƙarya ka ta ƙare. Yau sha shida ga watan Afrilu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da bautar da yara ƙanana. Alƙaluman ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa sun nuna cewa yara miliyan 152 ne aka tilastawa yin aiki a shekarar 2017 kwatankwacin kashi goma cikin ɗari na yaran duniya. a nan Nijar har yanzu ana aiwatar da wannan ɗabi'a a cewar Almansur Mohamed jami'i mai kula da kare hakkin ɗan adam a ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da bautar da ɗan adam da kuma nuna wariya a Nijar. Aikin bauta a cikin karkara abu ne da yake da fuskoki da yawa. A cikin yankin zabarmawa za ku tarar da unguwa sukutum da ake kira unguwar bayi. Mutane ne da a hasashen al'ummar yankin ba su da cikakken 'yanci ga ƙasa. Ana musguna musu matuƙar gaske. Sannan a fuskar karkara za ku tarar da bayi waɗanda suke yi wa mai gida aiki ba dare ba rana ba tare da 'yanci ba. Sha'anin bauta abu ne da ya tabbata gaskiya a Nijar. Kenan ya kamata aiwatar da doka. Kenan ya kamata alkalai da sauran hukumomi kamar jandarmomi su gane wannan lamari da kenan yana cutarwa al'umma. Taron koli na kasashen mambobin kungiyar da yawo da ya gudana a ranar Asabar da ta gabata a birnin Lome a kan al'amuran siyasa na kasar gine biso da kuma kasar Togo ya cimma matsaya biyu. Shugaban kasar gine biso ya sanar da nada Aristide Gomez a matsayin firaminista inda za a sa hannu a akan kudurin nada shi a wannan mukami a ranar 17 ga watan Afrilu da muke ciki. zai riƙe mukamin har sai an gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ranar 18 ga watan Nuwamba mai zuwa. A game da ƙasar Togo, taron shugabannin ƙasashen ya yi kira ga 'yan siyasa da farar hula da kar wato da su daina duk wasu abubuwa da ke iya kawo cikas da kuma tashi hankali a ƙasa. A Yamai an fuskanci karin farashin wutar lantarki a takardun biyan wuta na baya-bayan nan yayin da ya ninka gida biyu kuma wuce haka. shugaban kungiyar kare hakkin mabukata sai wadata ya bayyana cewa wannan karin sakamako ne na sabuwar dokar kasafin kuɗi ta ƙasa sai mu saurari muhammad nuri a hirar shi da musa hassan Cette nouvelle tarification a trois points clés. Wannan sabon farashi na da sassa guda uku. Akwai haraji da ake ce ma tax d'habitation ga ajin kwantar. Kanan akwai wani sashe zuwa sashe. Na ɗaya zubin wutar da aka sha da ke can da kashi hamsin bisa layin da al'umma ke yi wanda aka maido kashi ɗari da hamsin. Abinda ya haye kashi ɗari da hamsin kuma an shiga sashe na biyu zuwa na uku. Amma akwai bambanci tsakanin wanga farashi da tsohon farashin domin an samu ɗumbin ƙarin lissafin da ake cema kilowatt ga dukkan sassan ɗaukar lantarki yanzu sashe na uku wanda ya shafi masu amfani da lantarki cikin kamfunan sarrafawa abun fahimta kuma shine mun shaidawa masu amfani da lantarki cewa idan ba a yi gwagwarmaya ba to hakikan za mu shan wutar lantarki da tsada Kamfanin Nijalaka da muka tuntuɓa a game da wannan batu ya ce ba zai yi magana ba sai bayan ya gudanar da bincike a game da wannan ƙarin farashin da aka gano. A ranar Asabar da ta gabata, 'yan majalisar dokoki sun yi wa mambobin gwamnati tambayoyi da dama dangane da al'amuran ƙasa. Ministan albarkatun ruwa ya ba da amsa ne dangane da matsalar samun ruwa mai tsafta da ke cigaba da wakana a jihar Difa. Gade minista Isufu Katambe a tambayar da ko kuma tsarabar da Michel Deji ya kawo mana. Matsalar Difa matsala ce ta iya yawan ruwan da ake samarwa a birnin Difa. Birnin Difa yana buƙatar milimeta kib dubu bakwai maimakon milimeta kib dubu hudu da ake samarwa a wuni. Wannan kuma yana da nasaba ne da zuwan 'yan gudun hijira. Amma muna iya ƙoƙarinmu na samar da mafita akan wannan matsala nan ba da daɗewa ba. Abin da ya shafi matsalar Ingilkus, ina ganin ba zan taɓa yarda ba a cewa wai saboda rashin injin generator yau wannan matsala shekaru biyu. A sanarwa magabata sai a kai matsalar inda ya dace. Mun samu wata kungiya da za ta kama mana, kuma ni ina ganin ba wai sai kungiya ta kama mana ba. Ko a cikin kasafin kuɗin ƙasa ana iya ware waɗansu kuɗaɗe domin gyara irin wannan matsala. A ranar Alhamis da ta gabata birnin Maraɗi ya samu ruwan sama mai yawa. hakan dai wani abin bazata ne ga mutane da dama a cikin wannan wata na afrilu usman bawa shugaban sashen kula da hasashe a ma'aikatar kula da yanayi ta ƙasa ya yi wa tarnan fude ahmed da ƙarin haske a game da lamarin Ma'aikatanmu ta hasashen yanayi ta Maraɗi ta sami milimita biyar na ruwan sama, amma sai dai waɗansu wurare na birnin Maraɗi yawan ruwan da aka samu ya fi milimita biyar, wasu wurare har da kankara. Wannan yanayin yana nufin wani gurɓatar yanayi ne da bai daidaita ba, ma'ana wani yanayi ne da yake tarar da zafin rana da kuma iska mai kaɗawa, sai a samu ruwan sama kamar yadda ya faru a Maraɗi. Sai dai muna shan hankulan manoma cewa a cikin wannan wata na Avril za a samu da yawan ruwan sama. Amma sai dai ba wannan yana nufin lokacin damuna ya fara gadan ba. Aikin hushin dabbobi da aka kaddamar a ranar 16 ga watan Janairu na 2018 a Ruga Goru da ke Departamar ɗin Jinju a jihar Doso ya yi jinkirin isa ga makiyaya da dama da ke cikin matukar bukata. wannan shiri da ake yi kyauta zai ba da damar kare dabbobi daga wasu cututtuka musamman kuma samun takardar zuwa yawon kiwo cikin ƙasashe dr haido abdulmalik daraktan sashen kula da lafiyar dabbobi a ma'aikatar ministan noma da kiwo ya yi ƙarin bayani na ɗaya ana kula da zagau na ƙananan busashe ana kula da wannan ciwo wanda aka cewa na huhu na shanu da ana cewa kuma pastoralose na eh, raƙumma fanni na uku hudun ga da aka yi kyauta aka yi shi ko dala ba a ce ba makiyayi shi bada ana nan ana ta yi in ana zancen lahila busoshi sai a ce kawai tsakanin bara da bana to mu abin da mun gani matsala cikin lahiyar dabbobi ya mana sauki kwarai babban abu wanda ka ba mu tsoro rishin lahiya ta wadda karnan zangai ka sanyawa shi kuma wannan zangai tun 2012 gwamnati ya sa ana sayan magunguna na rigakafi kyauta a kan shi amma kun san ita zangai da mutum ya fara sai mutuwa sauraron shirye-shirye isiro kalangu ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. A ranar Juma'a da ta gabata mun yi kuskure a cikin rahoton musamman da ya kawo bayani akan dokin iska a ɗan hilinge inda muka gabatar da Abubakar na mera wanda ya bayani akan dokin a matsayin ɗan mai wannan doki da ya yi suna a duniya. to shi dai bubakar na mera ya yi bayani ne amma baya cikin iyalin mai wannan doki da ake kira dokin iska to sai dai mamba ne a kwamiti mai kula da wasan da ake kira dokin iska da ake yi shekara-shekara muna neman afuwa ga wannan iyali ga abubakar da kuma dukkan masu sauraronmu yanzu kuma kai tsaye cikin shirin ko kuma rahoton namu na musamman farar albasa wata irin albasa ce da ake nomawa cikin yankin arewa a departament dogon duci da ke jihar doso yau shekaru da dama kenan da manoma wato ƙauyen su kukutan ke noma irin wannan albasa wannan albasar kuma da 'yan nijar ba ta ba sosai tana da amfani mai yawa a cewar ibrahim hamadu ƙwararre a fannin noma kana mai kula da tsare-tsare na kungiya mai zaman kanta da ake kira CSED da ke ƙoƙarin bunƙasa kasuwanci irin wato na wannan albasa. Lanyon blanc e variété. Samfarin fara albasa aba ce da ta samo asali a nan arewa da ake nomawa fiye da shekaru ɗari a cikin wannan yanki. Fiye da shekaru ɗari masu noman albasar suna faɗi tashi na tanadin wannan iri saboda dalilai da dama. Na farko dai wannan samfarin fara albasa yana da alfanu ga kiwon lafiya kamar kariya daga rana, maganin ɗan kanoma, sannan a ɗaya ɓangare ana amfani da ita a kasance wajen maganin sarar maciji, sannan ana amfani da ita wajen yaƙi da masara da gajiya. A binciken kimiyya da aka yi farar albasa ta sukukutan tana maganin cututtuka da dama. Wannan yana daga cikin dalilan da masu noma albasar suke ƙoƙarin faɗi tashi na tanadin wannan iri har zuwa dubi da goma sha biyu a lokacin da muka gano amfaninta a matsayinmu na ƙungiya muka ga ya dace mu dafawa masu noman albasar wajen tanadin wannan tsohon iri. Aiki na farko da muke yi shine kama wa masu noman albasar, saboda bayan shekaru ɗari mun ga wasu samfarin albasa kamar na galmi suna ƙoƙarin mamaye wannan farar albasar. Abu na biyu muna dafawa masu noman albasar saboda suna da matsaloli na ɓarnar dabbobi rashin kewaye wajen, da kuma maganar samar da ruwan da za su yi noma. Abu na uku shine fannin kasuwanci na sanar da amfanin samfarin albasar, inda inda mun yi ƙoƙari a kimiyyance sanin ingancin albasar, sannan mun dafawa masu wannan aiki wajen shirya tarurruka na baje koli da duka abin da ya shafi harkokin da zai fito da sunan wannan samfarin farar albasar. tout ce qui concerne de Madalla masu karshen labarin namu kenan na maraicen yau zan burku da Musa sun yi kama muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.